duniyar ɗan auta TV sha kallo. Ku ci gaba da binmu a duniyar ɗan auta TV sha kallo. Ga kaɗan daga shirinmu na sati mai zuwa, ga kaɗan daga shirinmu na sati mai zuwa. ba da kuɗin shi. Yanzu saboda ba san banza da san abin duniya. yaron da ya gama bautar kasa, aikin da yake da zai bayar maka kudin ce bane fi sabilin layi Wala ma ni i'm feeling hungry wallahi yunwa nake ci wallahi ba yi noma ne mu wani mu ƙara samu na akwai restaurant sun biyu kare a wai da na je gida kawai sai in ci san ba kasafai na fiye cin abinci ni ma nake ji muje mu tare su alaikum. Allah ku ah, Ya mutum yana eh, Ya ne ba lafiya. samu ɗan kuɗin magani ba samu ba. Waye da lafiya? Iyali na. Kana ne ta iyali aka ni. ba ko tutu da Magana aka ta iyali fa. Aha ba. <laughs> ba ga ki a gabana ina kallon ki kalli wata wannan mai kama da kaguwa fafutuka in za a yi to ba ni ba ni tuwai wannan da ba ni tuwai wannan nan nan wajen eh, tuwai wannan eh, nan fa da mai wani ke taruwa a kaza har za ki fara cin kaza fara cin tuwai wannan ba na zuwa Ha ha ha ha ha! Papa Jagai, Papa Jagai Paputika, hey, Paputika.